الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن لتقص لوتن رمضان شكرا تدبو ديا لتريه دو دا أربعين دا هجرية wanda ya dace da 21 ga watan mayu shekara ta 2020 meladiya muna darasi na 31 a cikin tasirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatawa a wannan masallaci mai albarka masallacin usman bin affan kofar gadon kai kano nigeria wanda yau da taimakon allah ta'ala muna can karshen suratul anbiya aya ta 93 za mu tashi wanda muka tsaya a aya ta 92 faɗin Allah inna hadi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun lalle wannan addini naku addini ne guda daya shine addinin musulunci duk wani addini wanda ba shi ba to ya zama bataccen addini asalin kalmar al'umma ana nufin jama'a ne وانا ربكم فاعبدون نيني اوبنجيكو تكبوتا ان شاء الله تبارك وتعالى سيو ان شاء الله زامو دورا اكن ايه كذبا وتقطعوا امرهم بينهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقطعوا أمرهم بينهم نعم فمن يعمل فلا كفران لسعيه نعم فلا لسعيه وإنا له كافرون الله يجي وتقطعوا أمرهم بينهم سيسكي ساقاني a cikin addininsu fasaru firaban wa ahzaba bayan Allah ya musu bayani cewa wannan addini ne guda daya hanya ce kwaya daya milla ce kwaya daya ko bauta mun ne ni kadai amma sai suke sabani su ne mutanen da suka rarrabe a cikin addinin su fakano shi'a wa ahzaba suka zama ƙungiyoyi daban-daban wanda Allah baya so musulmi su rarraba musulmi su tsintsinke musulmi su kyakkece musulmi su zamanto daban-daban Allah baya son wannan bayan ya ce inna hadihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan addinin ku ne addini kwaya daya me manufar cewa inna hadihi ummatukum ummatan wahida mana addinin musulunci addini ne kwaya daya Allah baya so a raba shi baya so a kikketa shi yace wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijin ku ni kadai fa'budun dukan ku gaba ɗaya ku bauta mu amma duk da haka wata taqatta'u amrahum bainahum sai suka rarrabu wannan zargi ne ake garaba kai a cikin addini sabani da zai kawo uwa ka ubanka sabani na iftilafu tabat sabani na ainihin wato aqida musulmi su watsi kamar yadda yau ake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wancan yayi gabar wannan yayi kudu wannan yayi yamma wannan yayi arewa wannan yayi kaza a babbaje a kekkece a wawwatse a wargaje ba a haɗe ba wa taqatta'u amrahum bainahum zubra kullun ilaina raji'un Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fiskar rarrabu فرقوا دينهم بينهم كان سكرب الدين انسو يلعن بعضهم بعضا ساشر فينا الدين وساشر ويتبرأ بعضهم بعضا يتبرأ بعضهم من بعض بنغري ينا, ينا برنتا واتو دق بنغري التقطع دليك التقطيع اتنكيوا مسلمي سكر اتنكيوا Allah ce kuma kullun ilaina raji'un wa taqattu amrahum bainahum kullun ilaina ilaina raji'un dukkan su kuma gaba ɗayan su gare mu suke masu komawa fa najazihim bi amalihim sai mu musa kayya da ayyukansu shine Allah yake cewa faman ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki daga cikin ayyuka na kwarai masu yawa sai ya aikata mai kyau wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah yana mai gaskata Allah to fala kufrana li sa'ihi ba wanda wato zai bata masa aikinsa shine fala kufrana li sa'ihi ay la yujhidu ko wala yubtilu sa'yihu ba wanda zai bata masa aikinsa bal yushkaru wa yusabu alayhi za a gode masa kuma za ma a shi lada wannan Allah yana nuna mana duk wanda ya yi imani kyakkyawan imani yana da aƙida ya yi aiki mai kyau to aikin fa yana nan Allah baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan kowa abinda ke nufi kowa ya yi ƙoƙari ya kyautata alakarsa da ubangiji ya yi aiki don Allah ya zamanto zuciyarsa tana da alaka da ubangijinsa kuma Allah yana masa albishir cewa ba wanda zai tozartar maka da aikinka a nan duniya za ka iya yin aiki su kwace maka za ka iya yin aiki su ɓata maka za ka iya yin kaza a lalata maka a yi maka sharri a maka tsage ba abin da ba za a yi maka ba a duniya ka yi mai kyau a ce ba mai kyau ba ne amma a wajen Allah duk wanda ya aikata aiki mai kyau fala kufrana li sa'ayihi wa inna lahu katibun kuma lalle mu masu kiyayewa ne ga aikinsa shine wa inna lahu katibun ai wa inna li amalihi mu dangane da aikin wannan bawan Allah hafizuna masu kiyayewa masu tsare masa duk wanda ya aiki fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ko ruwa ne ka dauka ka ba wani saboda Allah wallahi za ka gani ko itace ne ka cire a hanya don kada wani ya cutu wallahi za ka gan shi gyada an ka ɗauka ka ba wa wani saboda Allah za ka gan shi ha kuma duk rashin gaskiya na mutum ya yi kwan goyon wannan rashin gaskiya sai ya gan shi so ku yi aiki mai kyau da yawa kuma kada ku taɓa tsammanin cewa Allah zai tauye muku wani aikin hakkin a nan duniya kam suna iya tauye maka ka sha wahala ka je ka ga babu ka ci jarrabawa su rubuta maka zero to wannan kaga akwai son zuciya da zalunci amma aikin Allah fala kufrana da sa'i to bayan nan arama mai Allah shi وعارون على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام لنا أقوي قراءة وحرام هو حلم وحرام على kira'ar hamza da kisa'i da abubakar wa hilmun ala a nan kuma mala ya karanta mana wa haramun ala qarya wa hilmun bi kasri ha kuma bila alif sauran masu karantu karatu kuma sun karanta wa haramun luga ne guda biyu kamar hillun da halalun akwai hillun akwai kuma halalun akwai hilmun akwai haramun wa haramun ala qarya ko kuma wa hilmun ala ƙarya abdullahi dan abar ce ma'anar aya shine wato haramun ne ga ainihin wato ahla ƙarya mutanen da suke cikin alƙarya a halaknaha waɗanda muka halakar da su an ba da halak wai a ce sun dawo bayan mun halakar da su haramun ala ahli qaryatin bayan Allah ya halakar da su wai kuma a ce wai za su sake dawowa kaga ba zai ce bai yawa ba kenan duk wanda ya mutu ya mutu duk wanda Allah ya yi fushi da shi ya masa azaba ya halakar da shi azaba to ba zai dawo ba annahum la yarji'una cewa ba za su dawo ba ina duniya wato duniya ke wasu malaman suka ce haramun din anan ana nufin wato wajibun ne alharamu bi ma'anar wajib kenan wannan laɗin za ta zama sabita ne a wancan fassarar laɗin za ta zama sila ce amma nan la za ta zama sabita wajibun kenan ala ahli ƙarya wajibi ne ga mutanen alƙarya ba za fa su taɓa dawowa ba bayan mun halakar da su annahum la yarji'una ila duniya ba a taɓa yi ba in an mutu a ce wai Allah ya yi alkawari in ya halakar da wasu mutane in dai ba na wa'azi da buga misali ba na mutanen nan alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarat mawt fa qawat fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum sunnar Allah idan an mutu jama'a ba a dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah duk wanda ya mutu ya mutu duk wanda ya mutu ya mutu duk wanda ya bari mutuwa ta riske shi da na sani ba shi da amfani a gare shi a kabarinsa duk yadda kake da matsayi a wajen Allah ba zai dawo da kai ka gyara aikin da kai mummuna ba shi sa ƙur'ani yake ta jan kunnanmu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai Ubangijin ka bauta an mutuwa ta zo maka babu maganan dawowa an kayi mai kyau kayi idan baka yi mai kyau ba baka yi ba duk lokacin da aka tatse nono daga hantsa to nono nan ba zai taba komawa ba ta hantsan nan sam kuma akuya ba za ta tatsi nononta ta zo ta shanye shi ba ba zai shawo ba su wallahi wannan akwai abin tausayi akwai abin ban tsoro akwai birgici wallahi wato idan ka cina yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya astaghfirullah Allah Allah karba mu da nan sani yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya wato mutuwa ta zo musu wato wato ba sa tsammanin gata nan astaghfirullah mutum kwatsam kurin ya tarar da kansa wai gashi a wata rayuwa wai ya mutu wai haramun ala karyatin ahlaknaha annahum la yarji'un babu dawowa jama'a so kowa yi kokari ya kyautata aiki kowa kuma galibin mutane galiban kamar yadda malamai suke bayani galibin mutane in an mutu din nan sai an yi da na sani sai an yi da na sani mutum ya ce ka قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخا إلى يوم يبعثون ذات شي رب ارجعون ya ubangiji a dawo da mu duniya ka dawo da ni duniya ko zan yi aiki a cikin abin da ya saura gare ni Allah ya ce kalla ba zai taɓa yi ba Allah ya yi alkawari in an mutu ba a komawa imamu zujjaj Allah masar Rahama yake cewa ma'anar ayar wa haramun ala ahli qaryatin ahlaknahum haramun ne akan jama'ar alƙarya da muka halakar da su abinda ake nufi muka yi hukunci da halakar su an tataqabbala ko tataqabbala amaluhum li'annahum la yarji'un a karbi wasu ayyukansu saboda ba sake dawowa ba ai la yatubun ma'ana ba za su tuba ba mutanen da duk Allah ya rubuta musu halaka sun halaka to babu ma magana sai aiki Allah ya karba wannan wata fassara ne haramun ala ahli qaryatin ala qaryatin ahlaknaha duk mutanen da yayi Allah ya hukunci ku ne tababbu ne fandararru ne to annahum la yarji'una ba yanda za a yi su aiki ko su tuba da zai taɓa yiwa ba la ya amma Allah ya yi alkawari fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun duk wanda ya aikata aiki yana mai imani kaji yana mai imani ba wanda aka rubuta ya halaka tababbe kafiri ba fala kufrana li sa'ihi idan mutum yana cikin imani in yayi aiki Allah zai karba idan kuma ba shi da imani ya aikata aiki ko da yana raye Allah ba zai karba aikinsa ba kuma ba zai karɓi tubansa ba wannan wata fassara ce da imam zajjaji Allah masa rahama ne ana ma sai mai Allah ya ce حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل عدد ينفر نعم وقد غبى الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا لا إله إلا الله فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله مدفقين سركين يجي هكذا آيتين حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج حرسي إن أنبودي يأجوج ومأجوج أجرار ابن عامر أبو جعفر ده يعقوب حتى إذا فتحت نن نعم، الله لما نعم، ترنت منا رواية حفص عن عاصم حتى إذا فتحت أما أجراد بن عامر أبو جعفر ليعقوب حتى إذا فتحت بالتشديد على التكفيف يعجوج ومعجوج إذا أكفوا للسد wata katanga wani wuri da aka bu aka rufe saddun an ya'juj wa ma'juj ya'juj wa ma'juj ta halitta ne mai yawa mai fitina mai bala'i a tattara da ita to Allah ya yi musu wani saddi in an ce saddi Allah ya toshe su ya rufe su amma idan kiyama ta zo dab da tashin alkiyama yana cikin alamun tashin alkiyama Allah zai bude kofar za a bude saddu ɗin shi ne hatta idan futi ya juji wa ma'ajuji wahun min kulle hadabin yansilun kalmar hadab tana nufin nashar kalmar hadab tana nufin talli sai ka gansu suna suna fitowa daga dukkan wani wuri mai tudu yansilun ana nufin suna fitowa da gaggawa suna dangarowa wa hum min kulli hadabin yansiluna zaka ga ya'juj wa ma'juj suna ta gangarowa daga dukkan wani tudu hadab tudu yansilun gangarowa da gaggawa hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj har sai in an bude katangar da aka toshe aka hana ya'juj da ma'juj shigo duniya dan kasu barna in an bude din to zaka gansu wa hum min kulli hadabin yansilun suna gangarowa daga dukkan wani wuri mai tudu kudu zaka su da gaggawa suna ta zuwa suna ta zuwa daga al'akam da attilal da sauransu kuma da gaggawa malamai sun saɓani dangane da wannan kinaya wato suka ce abin da ake nufi a nan Allah zai cikin alamun tashi alkiyama aya tana nuna mana Allah zai turo wata halitta mai ta'adi sunanta ya ajuji wa majuji wa yab'athu Allahu ya ajuji wa majuji wa hum min kulli hadabin yansilun inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Nawas bin Sam'an ya ajuji jama'a wata halitta ne wasu kuma suka ce ya ajuji wa majuji jami'ul khalq dukkan halittu ne ga baki daya mutane ne za su fito daga kaburrukansu ka rinka ganin gawawaki suna bullowa daga wuri mai tudu wahum min kulli hadabin yansilun a kira'ar mujahid wahum min kulli jadasin maimakon hajasin jadas jam'insa al'ajidas kabari kenan kenan za ka rika ganin mutane suna fitowa daga cikin kaburukansu da yake ita ita kira'a wata tana fassara wata wasu suka ce hatta idan futi hati ya ajuju wa ma'ajuji ana nufin halittu ne ya ajuju wa ma'ajuji ne alamun tashin kiyama za a buɗe wannan sat wannan katanga na halittu tun farkon duniya kaga mutane suna ta bulbulowa min kulli hadab min kulli hadabin sai kira'ar mujahid yake cewa ai wato wahum min kulli jajasin yansilun shi a kira sa haka yake karantawa hatta idza futihat yajuj wa majuj wahum min kulli jajasin yansilun shine Allah ke cewa fa idza hum min al-ajdafi ila rabbihim yansilun za ka ga mutane suna ɓuɓɓulowa suna ɓuɓɓugowa daga cikin kaburrukansu da sauri la ilaha illallah ma'ana daga cikin firgicin tashin alƙiyama Allah zai saki mutane bayan ya sa musu rayukansu za su ɓaɓɓalle daga cikin kaburrukansu kanka suna fitowa a gaggauce a ruɗe suna ta ɓullowa to saboda an ta mutuwa an binne an mutu an binne an mutu an binne yanzu haka ba mamaki a nan gurin da muke kaburrukan wasu ne haka duniya take to za ga mutane suna ta ɓulɓulowa ashe duk sun mun mutu ne lokaci yayi yanzu Allah ya ta da kiyama wannan fassara ta biyu kenan Allah ya mana afuwa akwai riwaya da ta zo daga Hudayfa ibn Asid al-Ghifari yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya leko mu muna muzakara muna tattaunawa sai ce ma tazkurun me kuke tattaunawa akai sai sahabbai suka ce nazkuru sa'a muna tattaunawa ne akan tashin alkiyama na'am wannan yana nuna mana bambancin mu da sahabbai mu in mun zauna sai dai labarin siyasa mu in mun zauna sai dai labarin kwallo mu in mun zauna sai dai labarin duniya mu in mun zauna sai dai labarin a zagi wani a ci mutuncin wani a kagewa wani a kulle shari maganganu marasa amfani a wuraren zamanmu kai shari a waje ka zo da iyalinka ma ku zauna ba ku faɗi alheri ba sai shari ka je kasuwa ma ba a faɗan alheri sai shaɗi, duk ka cika littafin ka da barna su haɓɓa in sun zauna sai a rinka tattauna ana hira akan tashin kiyama kai yanzu in an zo kiyama fa kaza ne ko ai Allah ma ya ce an zo kiyama za a yi kaza sai ka ji suna ƙara imani dan duk wanda yake tattaunawa akan tashin kiyama zai ƙara imani ko tattaunawa akan mutuwa zai ƙara imani annabi ya zo ya tarar da su suna tattaunawa suka ce ai magana kiyama ne muke tattauna ha sai manzo Allah ce to ina shaida muku innaha lan taqum hatta taru qabla 10 ayat kiyama ba za ta tashi ba sai kun ga ayoyi wasu alamomi guda goma za su bullo za su bayyana kafin Allah ya da kiyama za ku ga waɗannan abubuwan za su fito su bayyana manzo Allah ya ce za ku ga dujal ba yanda za a tashi kiyama dujal bai bayyana ba dujal mafi sharrin halitta bawa mai ta'adi al-mumawwahul kazzabu akwai wani hayaki hayaki da zai bayyana hayaki akwai wata dabba da za ta fito tana magana wa waka waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون دبا ذات سنه magana alama ta shi rana za ta rinka fitowa maimakon makon ta gabar sai da za ta fito ta yamma annabi isa dan maryam zai sauka za ku ga ajuju da majuju akwai kiswewa ta ƙasa da za a samu husuf a gabar a yamma a jazirar larabawa za a samu wannan wato kiswewar wata girgiza ta ƙasa da za a mutu annabi ce abu na ƙarshe wata wuta kuma za ta ɓullo daga ƙasar yaman wa narun ta min na yamani za a ga wata wuta da za ta ɓullo daga yaman shatrudun nasa ila mahsharihim za ta rinka korar mutane zuwa wato inda za a tara su ai musu hisabi hadisin imam muslim ne a cikin kitabul fitan da imam al-bagawi ya rawaito shi a cikin sharh sunna wadannan abubuwan dole sun bayyana kafin a tada kiyama to kaga a cikin su akwai ya ajuji ma ajuji su ya jirgin wa majudu ya zo a suna idan suka bayyana duk wani kogi da suka bi ta kansa sai sun shanye ruwansu a duniya gaba daya so zuwan ya jirgin wa majudu za su tsotse ruwan duniya duka ba za su bar muku wani ruwa da za ku yi noma ko dabbobin ku su sha ko ku ku sha ba kuma duk wani abinci ko amfani da suka samu yadda ka san gobarar daji duk inda suka bi ta gurin to ya kare karkab yawansu ya wuce hankali muguwar halittar shi ya juju wa ma'ajuju kada Allah kai mu lokacin to sai Allah ya ce mai waqta rabbal ba'd al-haq na'am وقترب الوعد بالحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا هكا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا فلكنا ظالمين الله يقول واقترب الوعد الحق كلمة اقترب wato zancen yana da alaƙa da ayar da ta gabata kuma ce, hatta idza ya ya'juj wa ma'juj iqtaraba alwa'd alhaq idan aka bude hanyar ya'juj wa ma'juj to alƙawari na gaskiya fa ya matso kuna ganin ya'juj wa ma'juj sun bayyana to wa'adul haqqu alqari'a ta bayyana alhaqatu ta bayyana alqiyama ta bayyana waqtaraba alwa'dul haqq alkawari na gaskiya mu lura da wannan ayar yadda ubangiji ya ambaci kiyama da sunan alwa'dul haqq astaghfirullah la ilaha illa allah ya allah Allah mun tuba Allah da kansa ya ce wa tashin alkiyama alwa'dul haqq alkawari na gaskiya kenan dole sai an tada kiyama kenan dole sai an mutu kuma dole sai an yi hisabi wannan kiyamar ba tatsuniya ba ce iqtarabal wa'dul haqq ko babanka ne ya ce maka wannan alƙawarin na gaske ne kuma zan yi aiki da shi wallahi dole kai taka za ka wannan maganar ballanta na Allah Allah madaukakin sarki ya ce maka kiyama wa'dul haqq ne Allah kuma muna ce to ga alamunta ga sifofinta fa idha hiya shakhisatun absar alladhina kafaru idan kiyama ta zo wato zaka ga kafirai sun kifa ganin su shakhisatun absaruhum kinaya ne an libsar ganin ya kafe kamar ka ga ido ya tsaya gau ko motsa shi ba a iya yi saboda tsoro gashi kamar ba wai makafi ba ne suna gani kau amma saboda tashin hankalin alkiyama firgicin da ke cikin alkiyama to za ka ga kafirai idanuwan sun makale sun kafe shakisatun absarun ladina kafaru in an ce shakisa idan ya tsaya kat ko gira ba ta iya motsawa saboda tsoro wai wani abun tsoro ne shi ita kiyama wani abun tsoro ne da zai zo da daidai da ka motsa idan giranka ba za ka iya ba jama'a alkiyama ba wasa ba ne wallahi alkiyama abin tsoro ne idan kana tuna alkiyama wato ba abin da za ka daina maka daɗi a duniya babu shi idan kana tuna me zai faru a filin tashi alkiyama to babu wani abin da za ka sashi a bakin ka kaji dandanansa wannan yake nuna cewa wallahi dan adam abin tausayi ne da ya tausaya wa kansa bala'in ya kai ga ido fa zai tsaya gau motsi ma ba zai yi ba an miƙa al'amari ga Allah ta baraka wa ta'ala a wani gurin Allah ya bayanin tashin hankalin يتي يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هاشم عنك لنكي أما يا كي mace mai cayarwa za ta iya wullar da ɗanta ta jefar da shi ta rabkana ta manta da shi kamar babu shi tashin hankalin kiyama ya kai ga mai ciki wallahi za ta iya barar da abin da ke cikin cikin ta tafi da shi tashin hankalin kiyama ya kai zaka ga mutane kamar cikin maye suke wa nasa sukara a buge zaka ga mutane a dimauce a gigice a rude hayara nadama sakara suna cikin ruɗu, suna cikin nadama kuma gashi kamar sun sha kwaya Allah ce ma bi sukara wallahi tallahi ba giya suka sha ba kwaya suka sha ba walakin azaballahi shadid azabar Allah ce mai tsanani wanda ya mutu aka kai shi kabari aka binne shi ba ya hau hanya ya tafi wannan gurin ya Allah Allah Allah ka raba mu da fadawa cikin ruɗu a wannan duniya duk abin da zai ta mu ya raba mu da binka ya Allah ka nisance mu da shi kun ga yadda duniya take yau ana wasa addini ya zama abun wasa malam labarin addini ya zama tatsuniya malam yau addini shi yake shan wahala a hannun masu shi musulmi masu addini yau su suke wahal da shi su suke gigita shi su suke kyaman su addini akan abin da bai kai ya kawo ba saboda mai ruhin addinin jin addinin a zukatanmu ya yi nisa an dasa mana guban son duniya an dasa mana gubar tabbata a duniya an nuna mana jin daɗi shine tara duniya an nuna mana bala'i iya bala'i shine rasa duniya an nisanta mu da kiyama ba a nuna mana wannan tashin hankalin da yake fuskantar mu ba duk wanda Allah ya jarabe shi aka sa masa gubar gubar san duniya gubar tara duniya gubar san mulki gubar san baka'i da dawwama ya shiga uku kar ka taba tsammanin wani nasi zai tasiri a cikin zuciyarka gashi nan muna gani wallahi idan aka faɗa maka wani abun yau da mu musulmi muke sai kanka ya yi tsawa abinda ba ka tsammanin zai yi abinda ba ka tsammanin za a faɗa wallahi za a faɗe shi kuma wallahi zai yi ka san me yasa saboda mun nisanci tashin kiyama har mun kai yanayin Allahumma sallim Allahumma sallim to wannan abin sai ya faru Imam al-Bukhari yake cewa fala takadu wa tutafruq min shiddati dhalika al-yawm wa hawlihi kadawar ido kadai wallahi saboda bala'in kiyama kyafta ido baka isa sakai ba za ta ji kafirai suna ya wailana bal kunna fi min hada ya wailana ya halakana ya wailana ya halakar mu kad haƙiƙa kunna min hada ai mun zama muna cikin rabkana min hada akan wannan ranar ka ji zancen ko ya Allah ya halakarmu, ai mun rabkana akan kiyama mun rabkana, ba ma tunata mun rabkana, ba ma tsammaninta ba ma saka ta a lissafi kwatsam mutuwa take za take ɗaukan mutane ba tare da sun shirya ba bal kunna zalimi bari dai ai mun zama azzalimai bi wad'ina al fi ghairi mawdi'iha ta yadda muka sanya ibada ba a wurin da ya dace mu sanya ta ba wannan nadama ce da kafiri zai yi ta ranar tashi alkiyama saboda ya rafkana akan kiyama to yau ina gaya maka musulminmu masu sallah ma ka ce ma watakila wani kafirin ma ya mafi shi ranar kiyama don barnar da wani mai sallah zai maka wallahi kafirin bai zai maka ba ni a gaya mun wani zunubi ne ba mai. a gaya mun menene kafiri ne yake yi musulmi baya yi na barnas menene a gaya mu ka ce wai wannan dan shi kafuri ne yake yi musulmi baya yi duk abin da ka sani kafuri yana yi na sunan ta'adi da barna wala suna yi ba ga musulmin suna ta rida ba mutum musulmi ya bar addini ya ce ba Allah ya zauna lafiya ya yi da lissafin science amma bai yi da lissafin ƙur'ani ba boko ya sa ya ce ba Allah ba gashi muna gari ba saboda duniya ya zagi Allah ya zagi annabi Muhammad ko a cikin azumin nan ko in ce dab da azumin nan akwai wanda suka zazzagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zagi Allah ba dan musulmi ne da ya rija ya rubuta yake cewa musulmi za su fara bauta wa ubangijin da ya kasa magance musu talauci za su yi wata guda suna shan kishirwa amma ya suna bauta wa allan da ya kasa yi musu maganin talaucin da ke tsakaninsu wannan yana na rubuce ba a najeriya aka faɗe shi a arewa ba wai a kudu ba a kusa da kaima ba wai nesa ba kuma wanda ya faɗa din yana nan yana raye wallahi ba mu yadda da allah ba galibin mu da yawa wallahi tallahi malam akwai mutanen da kurin kai dai Allah ya soye kuma lalle kiyaman nan inda ana tunata to da ba a aikata abubuwan da ake aikatawa ba yanzu ka duba fa saboda rashin tsoron Allah saboda rashin imani ya kai dan uwana mai saurari na mai kallo na a irin wannan wata mai alfarma watan tausayi watan jin kai watan da annabin rahama yace Allah ma da kansa wa sulsilati shayatinu ana daure shaydanu ba watan tausayi amma aka samu wasu mutane saboda rashin tsoron Allah saboda rashin yadda da kiyama suka buga suka shiga wasu ƙauyuka kurin suka ta buɗe musu wuta suna kashewa suna kama da kamawa a kudu ba arewa ba a nan nan jihar katsina har yanzu mutanen wannan ƙauyukan suna gudun hijira wallahi sun gagara komawa Kullum aka shiga aka buɗe musu wuta aka kakkashe na kashewa aka tsintsince na tsincewa mai Allah ce إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وآمنون إنكم أيها المشركون ku gaba ɗayan ku ya ku mushrikai wa ma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bautawa ba Allah ba gumaka hasabu jahannama hasabu ana nufin makamashi kudin wakud ne imam mujahid da qatada yace hafabu jahannama hafabu jahannama makamashin jahannama ne da ku da abinda kuke bautawa ba ba Allah ba alhasabu bisadi fi lugati ahli al-yamani a wajen mutanen yaman daidai ke da alhasabu da ku masu bautar da abin da kuke bauta mawa ba Allah ba to makamashin jahannama ne ranar tashi alkiyama haka mutanen habasha ma suna cewa hasabu daidai yake da hasabu abinda ake nufi ji imamu dhahak yurmauna bihim fi kayar kama yurma bil hasba za a yi ta jifa da waɗannan mutane a cikin wutar jihannama kamar yadda ake jifa da tsakwa duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to yanda za ka ɗauki dutse ka jefa shi wani guri haka za a ɗauke shi a wulla shi cikin jihannama don asalin alhassabu ana fassara shi da arramiyu kamar yadda Allah ya ce arsalna alaihim hasiba hasiba ana nufin wata iska da tarmihin bi hijara za ta rinka jifar su da duwatsu antum laha waridun ku din masu shiganta ne laha wariduna kamar ka ce laha dakhiluna wannan aya tana nuna mana duk wanda yake bauta wani ba Allah ba da shi da abin da yake bauta ba Allah ba tun makamashi ne na wutar jahannama kuma lalle sai kun shige ta sai Allah ce mai لو da hmm. Allah ya ce da ku da allolin da kuke bauta musu duk makamashin jahannama ne sai ya sake cewa na ha'ula da waɗannan gumaka alihatan alloli ne alal haƙiƙa da waɗannan gumaka ɗin alloli ne a haƙiƙanin gaskiya sun cancanta zaman alloli ma waraduha ai da ba su shiga ba yaya za a yi Allah shiga wuta wannan challenges ɗinsu ake yi na farko Allah ce da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba sai kun zama makamashin jahannama to da a waɗannan wanda kuke bauta wa ɗin su alloli ne lauka na ha'ula'i alihatan da allolin ne ma duha, ai da ba su shiga cikin wutar ba da zai yi ba ko kuma ka ce da kuma su allolin ne da gaske to waɗanda suka musu bautar su ma da ba shiga ba wanda ya bauta Allah za ya shiga wuta kenan ba Allah ba kuke bauta mawa mai bautar gunki ba Allah ke bautawa ba mai bautar itace ba Allah ke bautawa ba? mai bautar rana ba Allah yake bauta ba mai bautar kaza ba Allah yake bauta mawa ba wa kullun fiha khalidun duka al'abid da al-mabudin mai bautar da waɗanda aka bauta dukkan su gabaki dai masu kaddara madawama ne masu tabbata ne a cikin wutar jahannama idan sun shiga malam me zai faru lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un lahum fiha wannan labarin wuta kenan da abin da zai faru a cikin wuta ya Allah ka ba mu kariya ya Allah ka sa ba rabon jihannaba bane mu za ka rinka jin zafir abin da ake nufi da zafir wato karan numfashinsu ha ha ha ha saboda bala'in wuta tana kona su abdullahi dan da ya ce abinda aya take nufi idan yan wuta suka shiga wuta wanda za su dawwama a cikinta ana sa su a cikin akwati na wuta wannan akwatin na wutan Allah zai ce ku daɗa sa shi shi ma a cikin wani akwatin wannan akwatin shi ma a daɗa sa shi a cikin wani akwatin kamar yaya don a nuna maka babu wata ƙofa ta sauƙi a cikin jahannama mutum ya shiga cikin wutar a sa shi akwatin wuta sannan wai don koma karka tunanin ko zai balle akwatin ko wani abu shi ma wannan akwatin a daɗa sa shi a cikin wani akwatin wutan shi ma wannan akwatin wutan a daɗa sa shi a cikin wani akwatin wutan sai dai ka rinka jewa karan numfashin su kawai kuma ba mutuwa la ya mutu na fiya wala yahya Allah ya ce yan mutu ba za su mutu a ciki ba kuma ba za su rayu ba wannan wani irin bayani ne wannan me ake nufi da la ya mutu na fiya wala yahya bala'in zai yi bala'i ba mutuwa in bala'i yayi bala'i akwai mutuwa ma da dadi ai to ba mutuwa wala yahya sannan babu rayuwa haka rayuwar wuta take haka mu'amalar wuta take la ya mutu da fiha wala ya Allah sai dai ka rika zafi abdullahi dan masud ce waɗannan akwatunan za a buga musu kusoshi na wuta kusa in aka rufe su a cikin akwatin sai a wato a bubbuga musu kusoshi min nar yace fala yasma'una shay'a dan wuta ba zai taba jin komai ba wala yara ahadan minhum anna fi an-nari yu'azzabu ghayruhu kuma ba zai taba ganin wani dan wuta ba zai taba ganin wani dan uwansa dan wuta ana masa azaba kai duk wanda ya shiga wuta inji Abdullahi dan Mas'ud ba zai taba tunanin cewa akwai wani wanda ake masa azaba ba shi ba ka san idan bala'i yayi bala'i in fitina sai mai fitina idan ka ga wani can dan uwanka yana cin wannan kakan samu sauki ko to a cikin wuta Abdullahi dan Mas'ud yace za a yi ta afka su ne a cikin kowa idan ya shiga za a afka shi ne a cikin dakin sa a rufe shi a kafa masa kusoshi na wuta ba zai taɓa tunanin akwai wani ɗan adam da ake masa azaba ba shi ba shi ne masifar wani malami yana bayani ko malamai suna bayani suka ce yan wuta ba a cikin wuta yadda ka san kankana in ka yanka ta kankana ba gwanda ba kankana idan ka yanka kowane ɗan kankana yana cikin gidansa ne ba wanda yake takura wani kowa yana territory ɗinsa ne so a wuta ma kowa ba za ka taɓa tunanin akwai wani ba shirin ba magana sai dai ka ta ihu in ka dame su da ihu mala'iku su ce kalak sa'ufiya wala tukallimu ku kaskanta ku da, ku wulakanta a cikin wannan wuta wala tukallimu sai ku sake magana da a duniya ai kaɗan ne daga cikin ku suke cewa sun yi imani da Allah imani gaskiya jama'a wannan fa labarin za mu zo shi za mu tarar da shi la mahala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ce sa nabi ce tubu ila Allah wa astaghfiru ya ku mutane ku tuba izo ga Allah ku nemi gafarar ubangiji kafin ranar da za ta zo tuban ba shi da amfani wannan yan wuta kenan to sai Allah ya kebance wasu su kan wannan labarin babu zuwa ciki su suwaye arama Da Allah ya ce, من الحسنى أولئك عنها مبعدون دع الله يشي لهم numfashinsu a wata ayarwa shahik ka rinka jin shekewarsu shesheka ta kuka su yi ƙara su ihu su ihu su ihu su ihu sai su dasu a hankali a hankali a hankali a hankali hankali hankali wa fi hala isma'un a cikin wutar jahannama kuma ba su taba jin wani abin da zai faranta musu rai shine wa hum fiha la yasma'una duk wanda ya shiga wutar jahannama ba zai taba jin abin da zai faranta masa ba shine la yasma'una to amma innal ladina sabaqat lahum min al-husna waɗanda alkawalin aljanna ya gabata gare su daga gare mu wannan banda su 'yan sa'ada kenan 'yan rabauta kenan alhusna al'idatu aljamilatu biljanna kyakkyawan alkawari na aljanna innan ladina sabakat lahum alhusna waɗanda mun yi musu tuntunin alkawarinmu ya gabata gare su su 'yan aljanna ne ula'ika an hamu ba'aduna to su waɗannan fa ababun nesantarwa ne an ha daga wannan wutar da aka yi bayani dan aljanna an nesanta shi daga wuta dama akwai bambanci ita aljanna tana sama cancan karshen ƙarshen sama wuta kuma tana cancan karshen ƙarshen ƙasa duk wannan bayani na firgicin wuta to dan aljanna shi an nesanta shi Allah zai ce wa mala'iku ku nesanta yan aljanna daga wuta ya Allah ka samu cikin aljanna Allah ka rubuta mu cikin waɗanda za a nesanta su daga wutar jahannama amma duk wanda ya zamanto Allah ya rubuta masa ɗan wuta ne to babu mai asara irinsa to bayan an nisanta su sai mai kuma la ya حسيسها وفيما اشتهت لا يسمعون حسيسها an nesanta su daga wuta ko sautin wutar ba sa ji shine hasis kamar ka ce la la يسمعون sautaha wa harakata talahufiha ba su jin sautinta ba su jin idan suka zauna a gidajensu a gidan aljanna yan aljanna ba su jin kara wuta ba su da labarin jahannama ba su da labarin da duk zai tayar musu da hankali duk abin da zai tsoratar da su duk abin da zai firgitar da su labarin firgici da tashin hankalin wutar jahannama la yasma'una hasisaha alhasisu a larabci ana nufin asautul khafiyy boyayyen sauti to shi ma ba su ba wa su dai yan aljanna fi mashtahat anfusuhum khalidun suna masu dawwama khaliduna inna ana muqimun suna masu dawwama ne akan abin da rayukansu suke sha'awa kamar da Allah ce wa fiha a gidan aljanna akwai ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yunu fa hum fiha khalidun abin da ransu yake so suna ciki inna ashabal jannati al-yawma in ji Allah a cikin surutu yasin fi shughulin faqihun hum wa azwajuhum في ظلال على الأرائك متكئون يا الله يا الله yan aljanna suna cikin yalwa da jin daɗi shagali da su da iyalansu akan gadaje suna kishin gida. saboda aikin da suka aikata na kwarai Allah ya girmama sai musu sakamako mai kyau to wai bayan wannan me zai faru la yahzuhu faz'ul akbar wa tatalaqahu al-malaa'ika na'am wa tatalaqahu al-malaa'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar Allah Allah shi aljanna al-faza'u wato firgici mai girma lura da wannan ayar Allah yace a kiyama sunanta al-faza'u al wato firgita mai girma firgici mai girma na tashi alkiyama la yahzunuhum baya bakanta musu ablana ba suke cewa alfaza'ul akbaru an-nafkhatul akhirah bushi na kafo na karshe saboda Allah ce yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأنها الفزع الأكبر ده أبوسا أخو مثاني أتاشي أميكي وأنم فرجي شن الله يا طلي مؤمني إمام الحسن البصري كي شاينا شن الفزع الأكبر za a umarci kana gani za a umarci dan uwanka bawa a ce ku kai shi wuta wannan ai akwai asadun akbar a ce ku Allah ce ku mala'iku ku kama wannan ku je ku tunduma shi a wuta akwai alfazul akbar da ya wuce wannan imam jurayj ibn jurayj yake ce alfazul akbar akwai ranar da za a zo a kiyama a karmakallahu Allah zai ce a kawo mutuwa a yanka ta mutuwa Allah zai ce a kawo mutuwa a yanka ta ina shaida muku yau duk wanda ya shiga aljanna ya shiga har abada ba mutuwa don ga mutuwar mun yanka ta kuma ina shaida muku duk wanda ya shiga wuta aka rubuta masa tabbata a cikin wuta duk azaba ba zai taba mutuwa ba don ga mutuwar yau an yanka ta wannan shine alfazawul azab da ka lokacin za a kira ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت يا كويا الجنة كتبت أتكين الجنة باب متوى يو أينك متوى ويا أهل النار خلود فلا موت كدوما يوم متى أتكين متى باب متوى الفزع الأكبر إمام سعيد بن جبير يكي رانا دا ذا أدوكي جهنم أكبعتا أكن يموتا a kiba ta akan su wal faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika duk wannan tashin hankalin yan aljanna Allah kubutar da su kuma mala'iku za su rinka karban su tastaqbiluhumul mala'ika za su rinka karban su suna rarrashin su a kofofin aljanna suna ce da su albishirinku albishirinku hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce ranar da aka yi muku alƙawarinta albishirinku udkhuluha bi salamin aminin ku shiga gidan aljanna kuna cin aminci kuna ce kubuta abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe insha Allah za mu rufe wannan tafsiri da ikon Allah gobe za mu yi khatma kuma gobe za mu kammala tafsirin suratul anbiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh